ya iya zama da wana ba. A na ga alama. Kai, ko ka gata. A'a dan goloko ke ne. Dan goloko yake. To. Mada abin da ya sa na alle ki. Saboda ke waccan ladabi da biyayya. Ya gane? Kuma ni ni wannan ɗarmin gwarmai. Ni tura shi goloko ya sake ki. Saboda tun sa'ad da ina rika ne zuwa wurin jin kira. can inda kike kina dubi na kina murmushi na gane ke da shi ni dama ni walle gwamma da an kai dan na hisan ma haka ni dama ai na bukatar auren da ai saboda kaje wanda magana ta kamar su wani ai daidai na ko ba haka ba jama'a ai tsafta ai cikon addini ta ko ba haka ba kuma sa'an nan ina kira matsayina na mai samanin garin ga abar gaba abar gaba ba ta da kyawu an yi hani shari'a ta yi hani salamu alaikum barka dai Kolabo? Eh? Ina yi ni? Lahiya lauha. Gida lahiya ne. Salamu alaikum. Barka. Lahiya lauha. Gaishe ka. Gaishe ka. Barka ne. Ina yi nufu. a sannin ku da huta na. Kolabo. Ya ba kowa hannu shan gaba Allah ni a dalili. wallahi ni babu ruwa na wallahi saurara min wallahi lazi ban bashi hannu ba bai da wuta bai da aljanna ni adali wallahi ban ban kamna kai saboda ina kaka ce na ariba takka musulunci ya hana bai hana ina tambaye ku musulunci ya hana musulunci bai hana ba amma mutunci ya hana wallahi ni yanzu zuwa nake ka kowa a san taron mu da kai wallahi ta ce dan kunna taka ba dan kunna ba sai mata dan ido saurara kai wani gani nan kai habibu yaka ka habibu yaka ka habibu yaka ya zaman ka ya zaman ka nice ya zaman ka ka habibu yaka maso agolan shamu shalle bakin hali

takarda ta hito ai ka gane ta ma to <laughs> alƙalancin ya tabbata to madalla madalla ya tabbata Allah to kyauta amin Allah tabbata alheri amin ya Allah to ka barna ne kuɗa kuma a ah, to madalla nagode nagode nagode to Allah ya kyauta komai na Allah na mm. Ah, kai mallam an yi ni lahiya yau baka zo gona ba ba zai gona ba yau tsayawa mun kai wajen yan shirye-shiryen da na gyare-gyaren gida saboda ruwa sun dauki Allah sarki don mm, katanga ta daga son dakin gyara o katanga za ka gyara eh, ita zan gyara Allah sarki da jiya ni ce zakwa naka in ma murna da to lalle kan alkalanci ya tabbata alkalanci ya tabbata takardar ga wajen wata shida da ya muna interview can birni to ta hito ba ni na aza ko an hita batun magana ikon Allah sai yanzu ga ta an ka ce to lalle kotu ta tabbata a bani. to madalla madalla eh. Allah da amin Allah Allah da amin to ba munna to to madalla gode. ai alheri ya same ka to ai ma murna sai mai kamar alhamdulillah nagode ga dara gadar yayi ga kan takardar alƙalanci ta samu to amma wallahi ina zargin kaina game da rashin yin adalci don sha mushalli na imani da duk da dan uwa a garin alkali sai an ɗarmi sha mushalli balle a ce ni kaina a alkali saboda hakan ga ba ni yadda in yi alkalancin ga in jawo ma kaina hitina don in ina son gyaran lahira ta alkalancin ga ka in shi in ko ni ce in shi wallahi sha mushalli sai na ɗarmai to a azani ya zan an ɗauke min lalura ga ta alƙalancin ga kai kai zakkuwa kai in canza in ya muce a yi zaton ko mahaukaci nake a hissan don ba a ba mahaukaci alƙalanci da an gana canza sai a ce na motsu in an ka hissan na huta amma wallahi matsar da dunni alƙalancin ga duk irin su sha mu shalle irin ma wata harka ta duniya wallahi ban yadda tunda dai ba na tabbatar da ba zan iya tsayar da adalcin gaba tunda komai iya tsaye sai wallahi ƙarar a fasa na fasa ba ni so yanzu a ama zanen ta tashi nika in gani ina nika samun kara wurin ga in yi irin dan dokin nan na kare wanda ya rika hawa da an ga ina tabarniya wallahi sai a ce min wanga bai cincinta ba a hissan in huta ya yi min alheri bisa ga in abin ga in hau wanga matsayi lahira in sha kashi ba ni ga aljanna ba ni ga tanadin duniya wallahi tashi ni kai ya hi min alheri ina wagga saura ai ba ta yi min wallah a gaishe ku yawa a gaishe ku yawa yawa duk kwanukan ga haka ne hiki haddera da dare lega la muke ne na ya kai kuɗin mu doki na ruwa sha ina yake da doki na nan kuɗin mai yan sha in ba kuɗin mai yan kariya ta yawa ka sani mm? ni ta kokiya a kokiyata awo ni ta na gane kito yanzu kam to ni ta kokiya to lallai ina can garin mu ji an ce baka da lahiya ka samu taɗin kai ki yasa ni zo in baka magani dan saboda ka taimaka mini ke kokiya tsayan wada miki gaskiya ba wani rashin hankali ne a gare ni ba eh, alƙalanci an ka bani to ni kuma na san wanda an ka bani alƙalancin nan sha mu shalle amana ta ya ci to na tabbatar da in ni alƙali sai na ɗarme shi ko bai da laihi to ashe ko da in ja ma na samaki lahira in sha wahala tunda na tabbatar da ban yi adalci ƙara in yi dan dokin gana kare ina hawa a ganan kamar mahaukaci to da ka ce mahaukaci kake ba goma ka ce ba yi ba yahi to ka sani ko hauka ta zare shi kenan ke in ni ce ban iya yan uwana ka ɓaci na a ɗora hudin gani na samu na ƙici ba ta haka nan dai ke dai ni ka shi yasa ni to cewa bari in baka ma to in taimake ka da magani dan na baka maganin mugu ni dai ni dai ruhamin asiri don Allah ki ruhamin asiri to yayi ni dai kudin mota dai za ka bani in kuma kudin mota yanzu ke ga cikin haukar gaban hito da su ba ki bari in ki iske ni gida in in da dai haukar ta rage ke jiya kada mutane su gane kuma kai ki bi ni a gane cewa da hankali na wallahi kiwa kanki to yayi <laughs> riga na ji an ce an riga dai ya himin dai ta mu zaman mu a wuri ni kan ya himi ya himi wannan shi dai ne ka jira salamu alaikum ah. <laughs> da mana kina ciki ke gane ne ke gane ne sai yanzu eh, ka aiko ka ce ga kanan tafi dama na aiko bismillah yawa wato alhamdulillah kabu kabu ya bani matsala an ɗauko ni to mun kawo gulbi sai ka ta zube duk dai kowa lahiya yake ko su ni lahiya yake yana nan ko yayi gona ta gani bisa alƙawalin da mun kai komi shi da nake ah, shi abu na Allah wanda ya tashi ne rumce ido ya kai ya gane addini na zayayi duk abin da baka yi niyyar yi saboda Allah ba to babu wata galiba gare ka ni na yi imani da saboda Allah zan abin ka kina da da iyali ko awo ina da diyana kina da diya ko diyana ga tsohon na wancan marigayi diyan marigayi ko to Allah shi ba mu zama lahiya Allah shi ba mu zama lahiya. Shi wangana yana nan tare da iya da iya